shugaban wannan majalisar guda ɗaya ce kuma kun ji a bakin 'yan majalisa cewa shugabancin nan tana karkashin right honorable ahmadu umar fintiri guguwar iskar rigimar siyasar shugabancin majalisar dokoki ta jihar adamawa ya ɗauki sabon salo yau majalisar ta sallami ta uku bisa laifin sauya sheka zuwa wasu jam'iyyu kamar yadda sashin doka na ɗari da takwas ya tanada haka ma zaman doya da manja tsakanin majalisar dokoki ta jihar adamawa da kuma bangaren zattaswar ya ƙara kazancewa inda ya rikide zuwa na tonon tsilili wa bangaren zartaswar majalisar ta yi barazanar mika wasu takardu kunshe da bayanai na wani yunkuri na yin sama da faɗi da wasu makudan kudade na kwangiloli wa hukumar yaƙi da zarmiya da cin hanci wato EFCC. Eh ka gani ai Director General na Public Procurement Bureau wannan doka ce aka kafa wannan commission da ita saboda ta dinga duba eh sharaɗai wanda ake ba da kwangila a kansu. Yanzu kun gani an nemi a sayi motoci guda biyu kacal a wan akan e miliyan 190. Ah, an nemi a sayi wasu takardu wanda ana sayar da su a kasuwa 1200 an nemi a saye su tara da biyar. haka ire-iren su wannan mutum ya yi kwarin nasu gamna ba shi da fawan kori saboda shi an ajiye shi a wurin don ya dunga duba iri waɗannan koke-koke an ce an kore shi in ka duba abin da majalisa ta yi yau shi ne ta ce a mayar da wannan mutum aikinsa kuma mun yi na nashi ma federal government don samun sa a Najeriya yau ba yawa kuma shi ya sa ma aka zaɓi shugaba Buhari saboda ya zo ya irin waɗannan gaskiya ya ci gaba da su a Najeriya. Kakakin majalisar dokoki na jihar Adama Alhaji Umaru Fintiri ya faɗa a zauren taron cewa an bankado badakkalar da bangaren zattasuwar ya shirya na wasu kwangiloli na sama da miliyan 550 wannan abin fallasar ya fito fili ne lokacin da gwamnati ta nemi yin rufa-rufa ta hanyar sallamar alhaji bello umar daraktan hukumar da ke sa ido kan ayyukan kwangiloli bisa kin yardarsa na ya sa hannu kan takardun kwangilolin hudu daga cikin goma sha bakwai na bangaren honorable jerry kundisi mai biyayya ga gwamna bala james gilari da suka sanar da sige honorable umaru fintiri kakakin majalisar dokoki na jihar Adamawan sun ce ba da yawunsu aka aikata wannan aikin ba kamar yadda za ku ji daga bakin Honorable Ishaq Bala Muhammad. Ba mu taɓa sa hannu ba mun sa yanzu ma za mu sa ai investigating su suka yi forging signature namu. Shi yasa muke kira on the floor of the house. Wa'annan da suka yi forging signature namu su criminal ne ba honorable members bane. In zaka ka je kai forging takarda ka ce dan uwanka ne to kai criminal ne kai ba member bane. Yayin da majalisar ke zamanta karkashin honorable Fintiri bangaren yan aware karkashin honorable Jerry kundisi sun yi wata zama a gidan gidan gwamnatin jihar Adamawa. Barista Hussein Duraki Kazir ya yi mini fashin bakin matsayin bangarorin biyu kamar yadda doka ya tanada. Amma yadda suka yi suka cire shi ne ni ban ga an yi gaskiya nan wurin ba. An taka doka kawai. Fintiri ne sai sun yi abin da ya kamata. Fintiri ne har gobe. Shine shine a zama don ba daidai ba ne. Yawwa shine har yau a doka kam. Na tuntubi dukkan bangarorin 'yan awarin na majalisar dokokin jihar Adamawan da kuma kakakin gwamnati Mr. Pipi Elisha amma dukkan su sun ki cewa ko ufam. Sanusi Salisu Adamu, sashen Hausa na muryar Amurka daga Yola, Najeriya.